Matasan waɗanda suka hada da Umar Sarisu mai shekaru 27 da Jamila Alasan ɗan kimanin shekaru 30 da kuma Abba Tijjani ɗan shekaru 17 dukkanin su mazauna unguwar kofar da wani a nan birnin Kano sun ce sun sace yaron ne mai suna Suleiman ɗan shekaru 3 a kofar gidan mahaifinsa kimanin makonni biyu da suka gabata. Ya suna Abba Tijjani. Ga ka a nan wurin me ka shekarun kana? 17. A ina kake? Kofar da wani. Me yasa ka ga cewa ya kamata ka sace dan mutane dan shekara uku tsautsayi ne ni ina neman kuɗi kuma ba ba wani ne zai ya ni ba wani ne ka zo ya ce min dole sai na yi ba gaskiya ajin kana ss3 a suna sunana Jamilu alasa muna zaune a unguwa tsawon shekara goma muna yin sana'a yanzu sana'ar da muke yi sai ta dauke na farko ni ma'aikaci ne a ina kake aiki a science and technical board na biyu kuma na karbi in service ina karatu a Bayero University ina karatun sociology abokane na ne sun je sun yi wannan abin kwana biyar da yinsa ma'ana sun rike wani yaro sun kai shi gun wani mai unguwa shi yaron sai suka buga wa iyayensa waya suka ce wa iyayensa sai sun kawo kuɗi tsawon naira miliyan ashirin to a wannan lokacin sai uban yaron ya ringa ba su haƙuri ya ringa ba su haƙuri ya tsorata to a lokacin da suka zo gidana ban same ni ba sai suka je kai suka zo gidan ba same ni ba sai suka je can gidana inda nake gini dan magana a wurin na yanzu saura kwana goma sha takwas ina yin aiki na tubi ana yin aikin na kaina Abba Jani kenan mai shekaru goma sha bakwai kuma ɗan aji biyar a makarantar sakandare da kuma Jamilu Alhassan da ya ce yana koyarwa ne a wata makarantar sakandare a nan Kano. Shi kuwa Umar Salisu na ukun su da ya ce a can baya yana sana'a ne cewa ya yi a fina-finan inda ya koyi wannan mummunar akida. Rana Umar Salisu. Gashi an ce kai ne ka taka muhimmiyar rawa wajen kama yaran nan. Me ya hankalinka? Ba dai kawai dai muna son kuɗi ne gaskiya. Neman duniya kawai ba dai. mun kasance muna kallon fim ɗin indiya wanda kawai abin da ya rage a ciki wanda mu ba mu da shi gaskiya kawai dai kayan aiki ne amma duk yanda za ka yi din tunda in dai na kalli kamar fim guda hudu haka ko biyar zai kasance uku duk da wahala ka ga babu wannan irin harkar an ɗauki mutum da yadda ma dai ake yi da jami'an tsaro fina-finan da ka kalla za ka iya bayyana mana sunansu misali da wanne da wanne ka kalla har ka koyi irin wannan dabar ka sunan ko ɗaya ba kasancewar tun da duk sun caccanje sunayensu da ya zama na hausa Malam Rabi Garba shine ya jagoranci jami'an hukumar ta DSS wajen kama waɗannan matasa da kuma ceto yaron da suka yi garkuwa da shi. Bayan mun karɓi wannan complain da yake dama aikin mu ne sai muka ci gaba da yin abin da ya dace. kuma cikin 'yan kwanaki kaɗan allah ya ba mu nasara muka samu waɗanda mutanen muka kama su kuma muka yi amfani da su suka nuna mana inda suka aji yaro muka fito da yaro a cikin ƙoshin lafiya su kuma muka kama su kamar da kuka gansu gashi yanzu kun kama su kuma an sami yaro kuma ma kun danka shi ga iyayensa me abu na gaba abu na gaba shine za mu iya kashin kokarin mu tabbatar da an hukunta su abin da ya dace na doka an yi musu saboda ya zama horo ga wasu da ke da niyan haka Alhaji Ibrahim Suleiman da ke zaman mahaifin yaron da aka sace din ya bayyana godiya ga Allah subhanahu wata'ala da kuma jami'an hukumar tsaron ta DSS. Ana gaya mun cewa jami'an SS sun samu wannan yaro da kuma su kansu masu laifin wallahi take sai na ji hawaye ya zubo mu kuma na yi farin ciki matuƙa ƙwarai da gaske har nake ganin abin ma kama a mafarki ss ko naira ɗaya ban ba su ba kuma ni a rayuwata ban taɓa ganin aikin da ya burge ni ya bani sha'awa irin na jami'an ss ba domin wallahi babu wani mutum ɗaya daga cikinsu wanda ya nuna yana sha'awar ma ba ma fuska ma da za ka ce ma wai za ka ba su kuɗi babu ita dama dai al'ummar unguwannin hotoro da kawo da kuma tishama a nan birnin kano sun daɗe suna kokawa kan yadda ake garkuwa da 'ya'yansu inda ƙididdigar alƙalma ta nuna cewa an sace 'ya'ya kimanin tamanin daga watan fabrairun bana zuwa wannan lokaci mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya